إنهم كانوا لا يرجون حسابا Hakika su sun kasance a duniya ba sa jin tsoron hisabin Allah a gare su a lahira, domin ba su yi imani da tashi bayan mutuwa ba, don da a ce suna jin tsoron tashi bayan mutuwa da sun yi imani da Allah, kuma da sun aikata ayyuka nagari.